ba'in da biyar fitilan ya karkace ya can ai a yayin da ya daidai da sha ɗaya ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin da uku a ba mamaki watakila za a ga duk da dare ya yi amma sai da na hayo don in yi karatu su wannan ya faru ne saboda wasu dalilai amma an sani cewa mafi yawanci daga karfe tara akwai karatuttukan da muke ɗorawa. so uh, ita wannan matsala tana daga cikin matsala muhimmai da aka yi ta turka a kanta wannan turka da aka yi ta yi a kanta wanda su 'yan ɗari kudin suka yi ta fitowa suna cewa ai kowa ya sani da ma'anan cewa uh, ba wanda bai san ma'anan iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ba to shi wannan wato malam harisun abin da ya sa nake biyowa ta kan sai yanzu saboda 'yan ɗariƙu babu wani wanda ke musun cewa ba ɗan ɗariƙa ba ne sana abu na biyu yana daga cikin wanda yake kore ma kansu cewa shi ba ɗan haƙiƙa ba ne haƙiƙa da waccan ma'anar ta su ɗan anci yana kore ma kansa wannan su amma abin ban mamaki sai ga shi irin dai maganganun da 'yan hakika ɗin suke faɗa shine nafsu maganganun da shi ma ke fitowa daga bakinsa to shine maka nema maka ce da Allah muna so idan dai da 'yan ɗariƙa dama da 'yan hakika abun ba ɗaya ba ne to yanzu muna so shi wannan malam harisun a bambanta mana mai bambancinsa da 'yan hakika a lokacin da yake ɗan ɗariƙa jiya na tattauna wata matsala wacce take muhimmiya a gurin karatu lokaci bai yi ba sai na tsaye da karatu wanda a cikin karatuttukansa ko a cikin bayanansa abin ban mamaki kun san wannan matsalar shiru 'yan ɗariƙu suka yi ba wanda ya fito ya masa inkari ayar subhanalladhi asara bi abdihi laylan minal masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه na آياتنا hu هو wanda innahu din damirul fasli ne yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma mutumin nan ya fito ya ce wannan wakilin sunan yana komawa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba domin dukkan ɗalibin na lugar larabci ya san cewa subhana a nan gurin maf'ulun mutlak ne li ilin mahazufin mansubun alladhi alisun mausul ne mabnin alifati fi mahalli jarrin mudafin ilaihi to har idan ka dai ƙarshe na ita ainihin wato ayan nan ta subhanal ladhi asara zai zamanto jumla ta yi takaddirin dama subhana zai zamanto shine yusabbihu subhana la mahalla laha min al-i'rab to in ka zo innahu huwa inna ismu eh, inna harfu nasbin wa taukidin ne huwa damirun neman faslin mabniyun a alad dammi fi mahallin raf'in muftada da haka ko kuma ya zamanto au fi mahallin nasbin wa huwa musta'arun lidhalika tawkidun ne li damiril muttasil al-ghaib na ismu inna yana iya zama haka amma kasancewar sahuwa ko ya zamanto fi mahallin raf'in mubtada as-sami'u shine kabar nashi wa huwa man'ud sannan kuma albasiru shine na'at yana iya daukan haka babu wani malami a duk duniyar musulunci da ice wannan damiril fasli din yana komawa zuwa ga manzon Allah ne da kuma abin da ke ciki babu wani malami da ya faɗi wannan magana a duk duniyar musulunci sannan wannan aƙidar ina rantse muku da Allah masu ita da sahabbai da annabi za su dawo duniya wallahi sai sun yaƙi wannan aƙidar wannan karatu jiya na yi shi a wajen karatu don sake dawo da shi kafin in tafi kan wancan abin da shi ya ainihin wato faɗa a jiya wanda na sa a gurin karatu wanda ya tabbatar da cewa inna huwa sami'ul basir wannan sifa ce ta manzon Allah sannan sai in dan kawo bayanan malamai guda biyu kawai sai in babu wani ɗaya daga cikin al'ummar manzo Allah yusallimu alaihi ka ce assalamu alayka ya rasulullah wa yusallimu alaihi wa yusalli ga yi salati wa manzo Allah illa balagahu manzo Allah ya ji ya ji in dai za ka yi salati imam bai haƙi ya kawo cikin abin iman In dai za ka yi salati wa annai muhammadu to annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ji ka ko ka ci assalamu alaikum ko kai salati wa manzalla annai muhammadu ya ji ka ka yi shi a, ka daga murya ka yi ko ka daƙile murya ka yi a hankali a ƙasa manzalla yana jin ka ya za a yi kai salati wa manzalla ya ji ka kuma baka bude baki ka ci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fati fatih lima ulik wal khatim lima nazir la aqlaq wala hadi ila siratikal mustaqim wala ali aqdar bi bidar lazim salam nayi kala biyu nayi na bayyana nayi na boye to manzan Allah ya fi jin wanda ake ala speaker kenan fahimci abin da gani da wancan da wannan din tar a gaban shi saboda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram ila al aqsa alladhi barakna hawlahu lime inna huwa sami'un basirun mai ji ne annabi muhammad ko ina yake yana ji ko ina yake yana ji domin siffa na ji na ubangiji allah ya ba manzo allah gani duk indi siffa ta ji da ta gani na allah subhanahu wa ta'ala shi ya ba annaba aro aro ma i dauka i bashi bari mu ci gaba da jin shi ku ji abin da yake faɗa bari mu ci gaba da muke nan tangaran yana kallon mu tangaran mazalla yana kallon mu ba boye ba saboda huwa samiu huwa basiru to anan ne fa rikici da ce to ana nema a mai da shi Allah a Allah ne ya bashi wannan title din subhanallazi asara bi abdihi bi abdihi ka dawo da larabcin ka fahimci ne ake nufi bi abdihi bi abdihi damirun إلى رسول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه بعبده لنريه من آياتنا he who من آياتنا إنه هو إنه هو shi annabin sami'un mai ji ne basirun mai gani ne sai Allah ya ɗauki sunan ya bashi idafa saboda siffan duk sifofin ya rataye na manzan Allah Allah ya bawa duk sifofin Allah ya bawa manzan Allah ya ba shi kaga shi kenan babu wani tangarda in baka sani ba kawai ka yi to kun ji shi yasa daga cikin abin da na rubuta shine ar-raddu ala dalalati wal abatil raddi dangane da batoci da kuma banna na malam harisu wannan ayar duk malaman musulunci na duniya sun haɗu sun yi ijima'i subhanalladhi tsarki ya tabbata ga Allah wannan da mun faɗa man ce wannan subhana ɗin maf'ulun mutlak ne da fi'ilun mansub da fi'ilun mahazufun mansubun shine takadirinsa wato yusabbihu subhanan shi yasa la mahallalaha ibtida'iyya jimla ce ta fara ainihin wato zance shi yasa linuriyahu min ayatina la mahalla laha silatul mawsul harfaina an almudmara jimla ta innahu huwa samiu la mahalla laha isti'nafu bayani sannan wal jumla huwa samiu fi mahalla raf'in khabaru inna wancan da aka fara zance da aka duk malaman musulunci sun faɗa cewa wannan ana nufin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne amma mutumin nan ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ake nufi da shi a wannan aya din kuma abun ban mamaki lokacin da yake karatu in ka koma ka je kaga comment din da ga akwai fa mutanen da yan dariƙa ne amma fa sun yarda da cewa wannan sifar ta Allah subhanallazi tsarki ya tabbata bi abdihi ga bawansa tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare bi abdihi da bawansa kaga sai da sunan Allah din ya gabata lailan da daddare min al-masjidil harami daga masallaci mai alfarma ila al-masjidil aqsa alladhi barakna haulahu zuwa ga masallacin da yake yana da nisa wanda muka albarka ga gefen salinuri yahudan mu nuna shi bawan namu da muka yi tafiya da shi da daddare inna huwa sami'u shi Allah wanda ya wannan aikin ga manzon Allah dama bai ji ne ba wani motsi da za a sama ko ƙasa da bai ji ba albasiru kuma mai gani ne wannan sifar ta Allah ta tabbata a gurare a cikin alkur'ani Kaman ya alamu kha'inatal a'yuni Allah ya san abin da duk wani ido maha'inci take boyewa wa ma tukfi sudur da abin da kirazan mutane take boyewa sai ya ce wallahu ya ƙadi bil haƙƙi Allah shi zai hukunci da gaskiya ya da'una min dunihi wanda za su kira wani wanda ba Allah ba la yaqduna bi shay'in inna Allah huwa samiul basir kaga sai da ya kawo lafzul jalala sannan ya ce inna Allah huwa sami sannan wani gurin ya ƙara faɗa ya ce innal ladina yujadiluna fi ayati Allah bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibaligi sai ya ce wa annabi fasta'iz billahi ka nemi tsarin Allah me yasa aka ce nemi tsarin Allah saboda innahu huwa sami'ul basiru saboda shine mai jin da yake gani ma'ana a kowane yanayi yana ganin manzon Allah wani hali yake ciki sannan kuma duk abin da manzon Allah zai faɗa ma Allah yana ji kamar yadda ya ce wa annabi Musa da Haruna inna nima a kuma asma'u ina tare da ku ina ji wa ara ina gani sannan yace zalika bi anna Allah yuliju al-layla fi nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa anna Allah samiun basir kaga Allah ya tabbatar wa da kansa sai da ya kawo lafzul jalala tukunna sai yace wa anna Allah huwa wa anna Allah samiun basir sannan ya ƙara faɗa wani gurin yace ma qadarullah haqqa qadarihi inna Allah laqawiyyun aziz sai ce Allahu ya stafi min al-mala'ikatu rusulan wa min an-nasi inna Allah samiun basir sai ce ya alamu ma baina aidihim wa ma wa ilallahi Allah turja'ul umur sannan yace ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida inna Allaha sami'un basir sannan Allah subhanahu wa ta'ala izo ikawo cewa sami Allahu ƙaunar lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir to dama ya ce ya gano a karatunsa yanzu cewa duk sunayen Allah wannan lafzul jalala din ne kade Allah bai arawa manzan Allah ba to yanzu har shi ya gane cewa Allah madaukakin sarki ya ara manzan Allah wannan sunan Allah ya ƙara faɗa cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha sai ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli sai ce inna Allah ni'ma ya'idukum bi sai ce inna Allah kana sami'an basira sannan ya ce man kare yuridu thawabud duniya fa inda Allah thawabud duniya wal al'akira wa kana Allah sami'an basira kun ga wannan sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to ta yi ba mamaki wani yana iya kafa hujja da sami sami'an basira sai mu ce ai dan Allah subhanahu wa ta'ala sa masa yi ya ji din ya gani amma tare da laisa ka mislihi shay'un jin Allah da na wani ba daidai suke ba idan ka taho cikin mafatihul ghaibi na razi wanda ya rasu shida da ya zo wannan ƙayar sun umma ƙala sai ya ce innahu huwa sami basir ai annal lazi asara bi abdihi bawan Allah da yi tafiya da bawansa da daddare sai ya ce huwa sami'u shine mai ji li aqwali muhammadin ga duk maganar da manzon Allah zai yi kenan innahu huwa sami'u shi Allah yana jin kowane hali annabi yake ciki ka bar ganin cewa dare ne sannan albasiru bi af'alihi yana ganin wani aiki manzan Allah zai yi sannan al'alimu bi kauniha muhazzabatan khalisatan an shawa'ibir riya'i sannan masanin wanda ya san cewa aikin annabi sadakakakkiya ce ta kubuta daga kowane irin matsala na riya makarunatan sannan haɗe take bi sirki was safa'i da gaskiya da kuma tsarki sai ya ce fali hada sababi saboda wannan sababin khassahu Allah ta'ala bi hadhihi karamati Allah ya keɓance annabi da wannan karamomin sai ya ce wasu malamai sun ce waƙila al-muradu sami'un Allah yana ji lima ya ƙuluna lirrasuli fi hadal amri ga abin da kafirai suke faɗawa manzan Allah cikin wannan lamari tunda da ya je ya dawo sun karyata shi sannan basirin bima ya amaluna fi hadhihi al yana ganin abin da suke aikata a wannan waƙen al-imam al-qurtubi da yazo cikin al-jami'u li hakamil qur'an karkashin inna Allah kana sami'an basira sai yace, ce wasafa Allah ta'ala nafsahu bi annahu sami'un Allah ya siffanta kansa cewa yana ji sannan eh, sami'un basirun yasma'u wa yara kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce innani ma'akuma asma'u wa ara sai yace, ce fa hadha tariqus sam'i wannan hanya ce ta ji wal aqlu hankali ya dullu ala dalika yana nuni akan wannan sai ce fa inna tifa sami wal basar domin kore ma Allah ji da gani ya dullu ala naqidaihi ma min al-ama was samam yana nuni akan kishiyarsu da an ce baka ji baka gani to kaga an mai da kai kurma da kuma ainihin wato makaho sai ce idil mahallu alqabilu liddaini mahallin yana karbin kishiyoyi guda biyu la ya kalo min ahadihima ba zai keɓanta daga ɗaya daga ciki ba sai ya ce wa huwa ta'ala muqaddasun anin naqa'is wa yastahilu sudurul af'alil kamila Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka daga tawaya ba zai yiwu ba a ga wani aikin da yake akwai akwai kwarewa sannan shi kuma mai aikin ya zama tobe ba kwararre ba ne sai ce almuttasif bin naqa'isi a gaga wata halitta an yi tana ji tana gani amma a ce wanda ya halittar shi bai ji bai gani sai ce ka khalqi sam'i wal basar kaman halittar ji da gani malai laysa lahu sam'un wala basaru ga wanda baya ji baya gani ba zai iya halittar mai ji mai gani ba sai ya ce wa ajma'atil umma al'umma ta haɗu ala tanzihi ta'ala anin naqaisi akan tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala dangane da naqais sai ya ce wa huwa aidan dalilin sam'iyun yuktafa bihi wannan dalili ne na wahayi da ake wadatuwa da shi ma a nassil qur'ani tare da nassi na alqur'ani fi munazarati man tajma'uhum kalimatu al-islam a cikin munazara da waɗanda kalmar musulunci take hada ku da su sai ce dallar rabbu tabaraka wa ta'ala amma ya tawahhamuhul mutawahhimuna Allah ya tsarkaka akan abin da masu ɗimuwa suke ɗimuwa akan shi wa yaktalifuhul al-muftarun al-kadibuna sannan abin da makaryata suke kirkira akan shi sai ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun shi yasa da limamul al-qurtubi izo suratul isra'i sai ya ce kwata kwata wannan ayar ya riga yi bayanin ta adan adawunan wannan kenan to sai maganan qad sami Allahu qawlan da yake so ya kawo iskali a jiya mun taba mun ce matsala ce ta faru da khawlatu bintu sa'alaba wacce ta zo ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ƙarar da ta kawo gurin manzon Allah ita kawo nata ƙarin shine da ma'anar tambaya ga manzon Allah abinda al-Imam qurtubi ya kawo a cikin wannan littafin nashi sai ya ce fiha mas'alatani ne. Al'ula qawluhu ta'ala qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai ya ce allati ishtakat ila Allah wacce ta kai kuka gurin Allah hiya khawlatu bintu sa'alaba ita ce khawlatu bintu sa'alaba wa qila bintu hakimin wa qila ismuha jamila sai ya ce wa khawlatu asahu khawla ita ce mafi ingancin ita ta kawo ƙara gurin manzon Allah sai ya ce wa zawjuha aus bin samit mijinta shine aus bin samit ubadatu bin samit wa qad marra biha umar bin al-khattab radiyallahu anhu fi khilafatihi wata rana sai na umar ya zo wucewa a khilafancinsa wannan su ma'ahu ala himarin mutane suna tare da shi yana kan jaki fastauqafathu ɗawilan sai ta tsaye da na Umar lokaci mai tsawo wa wa'azathu wannan matar ta masa wa'azi wa qalat ce masa ya Umar ya kai Umar kad kunta tud'a Umairan da ana ce maka Umair thumma qila laka Umar sannan aka ce maka Umar thumma qila laka amirul mu'minin sannan aka ce maka amirul mu'minina sai ta ce masa fattaqillaha ya Umar ya kai umar ka ji tsoron Allah fa innahu man aikana bil mauti duk mutumin da ya tabbatar akwai mutuwa khafal fauta zai ji tsoron kubacewar ransa sannan ta ce masa man aikana bil hisabi duk wanda ya tabbatar akwai hisabi khafal azaba zai ji tsoron azaba wa huwa waqifun yasma'u kalamaha sai na Umar yana yana sauraron ta faqila lahu aka ce masa ya amiral mu'minin ataqifu li hadhihi al ajus yanzu wannan tsohuwar ta tsayar da kai doguwar tsayuwa haka ta ɓata maka lokaci faƙala sai sai na umar yake cewa wallahi na rantse da Allah lau habasatni min awwalin nahari ila akhirih da wannan matar da ku kuke ganin ta tsohuwa da za ta tsayar da ni tun daga safe har yamma laziltu ba zan gushe ba ni kuma ina tsaye illa lissalatil maktuba in ka gana batta to sallah zan yi in je in dawo kuma zan ci gaba da sauraron ta Allahu akbar sai na Umar ya ce wallahi wannan tsohuwar da kuke gani da za ta tsayar da ni tun daga safa har dare wallahi zan tsaya in saurare ta ba zan yanke magana ta ba sai in sallah zan je in yi in kuma na je na yi sallah zan je in dawo a wannan lokacin ne sai sai da umar yake cewa a tadaruna man hadihil ajus wannan da kuke ce mata tsohuwa kun san kowa ce ce kuwa sai yace hiya khawlatu bintu sa'alaba ita ce fa khawlatu bintu sa'alaba yace sami Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawat matar da Allah iji maganar ta daga saman sammai guda bakwai yace ayasma'u rabbul alamin qawlaha wa la yasma'u umaru yanzu Allah subhanahu ta'ala zai saurari maganar nan ya turuwa wa da annabi saƙo ga mafita amma Umar ya kasa sauraranta shine dalilin umar ya ce wallahi inda za ta tsaye da shi tun daga safe har dai tana magana idan kaga ya yanki wallahi tallahi ya tafi ya je sallah ne ya dawo ya ce matar da Allah ya saurare ta daga saman sammai bakwai sai kuma umar na zai kasa sauraren ta sau ne na na'isha take cewa tabarakan ladi a sam'uhu aswata sam'uhu sam'uhu kulla shi'in inni la asma'u kalama makaula bintu sa'alaba wa yakfa alayya duhu wa hiya tashtaki zawjaha ila rasulillah to ba mamaki shi ba hadda zasu kabe cewa ai kara ta kawo gurin manzon Allah sannan sai Allah ya ce kuma ta kawo kara gurin Allah sai mu ce baka abubuwa ne guda biyu da ma'anar ta kawo kuka gurin annabi shine tana neman sa fatawa ta addini kuma babu wani mahaluki da ya masa cewa manzon Allah shine wasiɗa shine tsani tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala na abin da muke nema na ilimi mu gane yadda za a bauta ma Allah to wannan matar matsala ce ta faru wanda jiya mun kawo a tafsirin shi Ibrahim Yas ya faɗi cewa ga abin da matsalan nan har sai da annabi ya maimaita ta so uku yana cewa hukuncin ki kaza ne tana cewa a'a na kai kara gurin Allah sannan Allah ya saukar da wanda ya nuna cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai bayyana masa mai hukuncin zihari sai da wahayi ya sauka aka ce to ga yadda za a yi zihari to shine wannan matar sai ya ce wa hiya tashtaki zawjaha ila rasulillah wa hiya taqulu ya rasulillah akala shababi wa nasartu lahu batani hatta idha kabira sinni wa a waladi waladi zahara minni ko zahara minni yamin zihari ta ce Allahumma inni ashku ilaika Allah na kawo kuka zuwa gare ka kenan da ta tambayi annabi babu mafita annabi ya ce hukuncin ki kaza ne to yanzu sai ta daga matsala ta kai wajen ubangidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah din gurungu fama bari hatta nazala jibrilu bi hadhihi al-aya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wannan asarin yana nan cikin fili da tafsir shi ibrahim ya kawo shi wannan wanda na kawo to shi yasa a cikin tafsirin al'imamul imam da ya zo cikin wannan ayar da ya gama sai ya kawo asari na wannan ya ce rawar hasanu na haƙalar ta ce hasan ya ruwaito ta ce ya rasulullahi ƙadin na Allahu sunan jahiliya Allah ya shafi sunnoni na jahiliya ta ce wa inna zauji zahara minni mijina ya min zihari faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma uhiya ilayya fi hada shay'un sai manzon Allah ya ce ni ba amin wahayin komai ba akan lamarinki ma'ana abin da kika sani na hukunci kin sako faƙalar ta ce ya rasulullahi uhiya ilayka fi kulli shay'un wa tuya anka hada ai maka wahayin kowane irin abu amma wannan matsalan a tattare ta baka santa ba qala sai ce huwa ma qultu laki shine abin da na faɗa miki to lokacin ne qala sai ta ce ilallahi ashku la ila rasulullah yanzu kan na ɗauki ta na kai kukanta wajen Allah gaba ɗaya yanzu ba zuwa ga manzon Allah ba dan yanzu manzon Allah wannan matsalar ta fi sa to fa anzalallahu sai Allah ya saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka Allah ya ji maganan matar da tazo tana jayayya da kai fi zawjiha a cikin lamarin mijinta wa tashtaki yanzu tunda ta tambaye ka baka da amsa to yanzu ta kawo kuka wajen Allah yanzu tana kawo ƙara gurin Allah shi yasa Allah sai ya haɗa guda biyu da matar da mijin sai ce wallahu yasma'u tahawura kuma da ita da ta zo taima annabi tambaya da annabin da ta tambaya sanda suka tattauna sai Allah ce duka naji abin da kuke tattauna inna Allah sami'un basir Allah saboda yana ji jinsa ne yasa daga ƙasa da annabi da ita da suna tattaunawa ya ji basiru sannan kuma ya ga me ake ciki shi yasa ya turo da saƙo amma wannan mutumin sai ya ce wai wannan wai gabaki ɗaya manzon Allah shine to in ka ce qad sami Allahu qawlan jadi tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma. to wani Allah ne kuma iji tattaunawar da annabi yake da wannan matar shi yasa Fakhruddin Razi a cikin Mafatihul Ghaibi da ya zo sai a cikin wannan sai ce albahasu salisu bincike na uku anna hadhihi alwaqi'a tadullu wannan abin da ya auku yana nuni ala anna man qata'a raja'uhu anil khalqi duk wanda wani abu ya taso masa ya yanke tsammani a wajen halitta ba zai iya samun mafita ba kun ji kenan hatta a wajen manzan Allah ta yanke tsammanin ba mafita fa sai ya ce walam yabqa lahu fi muhimmihi ahadun sughal khaliqi duk wata himmarsa ta riga ta yanke ga wani mutum in ba ga wanda ya halitta ba sai ya ce kafahu Allahu dalikal muhim wannan abin da ya dame shi Allah subhanahu wa ta'ala zai isan masa abin da yasa na taƙaitu ga malamai guda biyu na ce fakharuddin razi da kuma al-imam al-qurtubi saboda wa'annan a aqida a sha'ira ne kakka je ka kawo wani malamin su ce ai ma ba wahabi ne makiyin annabi ne da ya sake sai ya ce a ƙarƙashin wannan walinarji ila tafsiri mu koma zuwa ga tafsiri sai ya ce amma ƙauluhu amma faɗin Allah qad sami Allahu Allah ya ji sai ce fafihi mas'alata ne a ciki akwai matsala guda biyu sai ya ce almas'alatul ula qauluhu sai ya ce fadin Allah qad sai ya ce ma'anahu at-tawaqqu shine jira li'anna rasulullahi wal mujadala wal domin da manzon Allah da wacce take jayayya da annabi kana ya tawakka'ani dukansu suna jiran ne an yasma Allahu Allah ya ji mujadalatuhuma jayayyar da suke yi wa shakawaha da kuma karan da ita ta kawo wa yunazzilu fi dalika ma yufarriju anha Allah ya saukar abin da zai yaye mata halin da take ciki ita ce matsala ta farko da ya kawo almas'alatu thaniya matsala ta biyu sai ya ce wa alam ka sani annallaha ta'ala haka Allah ya hikaito an hadhihi mar'ata akan wannan macin amreni al'amura guda biyu sai ya ce awwaluhuma na farko daga ciki shine almujadalatu tattaunawa da take da annabi sai ce wa hiya qawluhu tujadiluka fi zawjiha ai tujadiluka fi sha'ani zawjiha tana tattaunawa da kai cikin sha'anin mijinta sai ce wa tilkal mujadala wannan tattaunawan annahu sallallahu alaihi wasallama kullama qala laha duk sanda ya ce mata harumti alaihi kin haramta ga mijinki qala sai ta ce wallahi ma dakara talaqan bai fa cewa ya sake ni ba sannan wasani hima ya ce na biyu shakawaha ilallahi kukan da ta kai gurin Allah ya ce wa huwa ƙauluha ashku ilallahi faƙati wa wajidi na kai kukan ƙarar matsalolina da halin da nake ciki wajen Allah wa ƙauluha faɗin ta cewa inna li sibiya sigaran sun maƙalata subhanahu wallahu ya yasma'u kuma. sai ya ce wal muhawaratu al muraja'atu fil kalami ita ta faɗa manzan Allah ya faɗa annabi yana cewa bana ganin komai face kin haramta ita kuma tana ce wallahi bai faci ya sake ni ba sannan sai ce sun maƙala inna allaha sami'un basir shine ay yasma'u kalama man yunadihi Allah yana jin magana duk wanda ya kira shi wa yubsiru sannan yana ganin man yatadarra'u ilaihi duk wanda ya kankan da kai ya koma zuwa gare shi to kun ga ko ba komai yanzu a duniyar ilimi ni yanzu da na tashi ba magana ne ta kama littafi na kawo don Allah wannan abin da ya ɗauko idan ba kafirci ba ne in dai yana da malami to ya faɗi malamin sai mutane su auna malamin a duniyar musulunci su ga musulmi ne shi ma iwan nan fasara ko shi ma kafirin ne wannan shi ne saboda haka wannan fassarar da ya yi ma Kur'ani? ya ce yace lazi a bi abdihi manzan Allah ne shine ina huwas samiul basir sannan ya ce duk wata sifa ta Allah subhanahu ta'ala ya ba manzan Allah yana da wannan sifar to yin wannan tafsirin da yadda da wannan tafsirin wallahi dukansa kafirci ne wannan shine to a bari mu tafi wannan na kawo shi a jiya jiya yi wannan ainihin wato tafsirin jiya ya yi wannan tafsiru to a baya dama ya faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya bashi suna da jiyar can shekaran jiya sai shekaran jiya na fahimci Allah ya ba wa manzon Allah sunan Allahu a wajen ji wanda na kara a matuntuni ga karatun ka karanta shi shurin masaki amma billahi azim sai shekaran jiya fahimtar ta zo wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah sai Allah ya bawa annabi sunansa Allah innal ladina yubayyunaka inna ma yubayyuna sai Allah ya bada aron sunansa Allah da na san duk sunaye na Allah ya ba wa manzon Allah amma ban da Allah duk wa'azina na baya zaka ji haka ne ya ba da sunansa na daga arrahmanu arrahimu almaliku alquddus assalamu almuminu al alazizu aljabbaru alqaharu al arrazaqu alfattahu har almusawiru duk Allah ya ba wa annabi Muhammadu iya fahimta na kenan shekara hudu baya a shekara uku sai na gane kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki sai na gane an karawa annabi martaba sunansa sunan Allahu aka to kun ji abin da yake faɗa wannan kenan to yanzu bari mu tafi matsalar iyaka na abudu wa iyaka na sayin kai ba ma wannan ba bari ku ji inda yake faɗa cewa arrahmanu alal ashistawa ba kowa ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ar-rahmanu alar ashistawa a yi haƙuri akwai wani karatu da ɗan uwa ya sa to streamer ɗinmu ya samu matsala ballantana ya yi tsayar da karatun kuma watakila ana iya ganin karatun ya zama ainihin wato biyu a bari mu gani bari ku ga wannan abin da yake Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa zalla a aqdamul mufassiruna da yawa masu tafsirin ar-rahmanu al kafafuwansu ya basu gane cewa annabi muhammadu ba sai suke kadartawa rahama ubangiji ne da wannan to kuma ismu martabatin ne ba ismu zati ba sai shi ibrahim yake faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa an yanayin abin yadda yake masu tafsiri da yawa sun a rahmanu allah rashi sai suka ɗauka ubangiji ne a'a ba ubangiji ba ne manzala ne manzala ne kusancin kundi ya ce masu tafsiri da yawa da suka ɗauka cewa an rahmanu alal ashistawa allah subhanahu wa ta'ala ne sai ce to ba allah ba ne manzan allah ne ku fahimci karatun da kyau bari mu dan sake dawo da shi baya ku ji tafsirinsa yake cewa a yanayin abin yadda yake masu tafsiri da yawa sun a na allah rashi sai suka ɗauka ubangiji ne a'a ba ubangiji ba ne manzala ne manzala ne masu tafsiri da yawa da suka ɗauka arrahamanu alal ashistawa kamar Allah subhanahu wa ta'ala ne sai ce to ba Allah ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne arrahamanu alal ashistawa misali mu ɗauka daga cikin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kun ga da ya ce alif lamra a suratun ra'adi sai ce tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq walakin aktharan nas la ya'lamu la yu'minu sai ya ce Allahu Allah kun ga lafzul jalala allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha wanda ya tsere sammai guda bakwai ba tare da kafa musu ginshikin da kuke gani ba da Allah a lafzul a cikin siyakin nan menene alakar annabi da ayar shine wallazi unzila ilayka min rabbika kaga saukar da littafi zuwa ga annabi daga ubangijin annabi amma mutane ba su sani ba waye wanda yake yin wannan aikin na saukar da littafi daga sama zuwa ga annabi sai ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha Allah shine wanda ya saukar da wato a idaga sammai guda bakwai ba tare da kafa ginshiki wanda kuke gani ba sai ce sun mastawa a arshi sannan ya daidaita akan al'arshi lalawa ya daidaita akan al'arshi wa sakkara shamsu wal kamara ya hore rana da wata kullum kowanne daga cikinsu ya jari ajalin musamman yana gudana zuwa ga wani lokaci da aka ɗiban masa sai ya ce yudabbirul amra yufassilu ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinu shi yake jujjuya al'amara sannan sai yake bayanin ayoyi daki-daki dangane da la'allakun bi liqa'i rabbikum tuqinun don mutane su tabbatar da cewa fa sai an haɗu da Allah sai ya ce wa huwa alladhi madda arda Allah shine wanda ya shimfida ƙasa wa ja'ala fiha rawasi kawo kafaffun duwatsu isaka wa anharan da kuma ƙoramu wa min kulli samarati ka duk wani ɗan itace da ka gani ja'ala fiha zawjayn isnayn shi ya sanya masa dangogi guda biyu yi gushin lailan nahara Allah shi yake sanya dare ya rufe wuni sai ce inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaru sai ce kai wa fil ardi qita'un mutajawiratun a ƙasashen da suke maƙotaka da gona da da da juna zaka samu akwai Natun akwai gonaki min a anabin na inabi wa zar'un da shuke-shuke wa nakhilin sinwanin wa ghairi sinwanin akwai wato dabino wanda ya yi dumbuji akwai wanda bai yi ma Allah sai ce yusqa bi ma'in wahidin ana shayar da su da ruwa kwaya daya faddilu bada ha ala ba'din fil ukuli sai mu fifita sashi akan sashi a wajen ci inna fi dalika li qaumin ya'qiluna to amma bari ku ji daga wannan za ku gane cewa Allah subhanahu wata'ala a gurin yan dariƙa ba da Allah da annabi fa Allah Allah ne manzan Allah ma Allah ne kuma babban iskalin yayin da ka yadda cewa eh, a a daina jayayya mun yadda sunan Allah labzul jalala din nan Allah ya arawa manzan Allah shi to daga ƙarshe wallahi za su zo sai sun ana wa shehuransu wannan sunan sannan kuma su ce na kusancinsa da Allah ne aka kasa gane shi kusancinsa kusancin manzala da Allah sai zama ba iya gane shi ba kuma shi Allah baya raba kansa da annabi to da ba a gane shi ba sai suka tafi akan haka haka fahimtar take to abin yadda yake sai ce na farko ruhi an kasa shi kashi uku ne ruhin muminai yana sama ta farko ruhin ruhin annabawa yana kursiyu a kursi yake dukkan ruhin annabawa da mursalai yana yana kursiyu ne amma ruhin sai na rasulullahi yana al'arshi ne shi kadai ruhin sai na rasulullahi yana al'arshi ne amma duk ruhin da ka sani yana samai ne yana sama ne tsakanin kuma malakutu yana alamar malakutu ne to jabarutiya shi kuma ruhin daga alamar malakutu zuwa kulisiyu a nan ruhin dukkan annabawa yake da annabawa da mursalai amma hadaratul Eh, al'arshu manzan Allah shi kadai ne a wurin baya haduwa ruhinsa da wani shi kadai ne to kaga abinda da ya ce kenan arrahamanu allal arshi stawa ce sifatul rasulullahi yace wannan manzan Allah ne eh rasulullahi manzan Allah ne Allah ya sa ana fahimtar karatun amma karatun yana da karfi kwarai da gaske <laughs> kun ji arrahmanu alal ashtatu wannan ma sifa ce ta manzon Allah ma'ana abinda kai ka sani na qur'ani cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi to yanzu ba Allah bane arrahmanu alal tawa manzon Allah ne yanzu wannan sifar ita ma ta manzon Allah ce wannan shine abinda mutanen nan suke ainihin wato faɗa a yanzu shi sa shi da kansa da ya fahimci akwai matsala sai ya ce karatun ne kun san yana da ƙarfi bari mu ji mu ci gaba da eh, to kuma hakan ne shi ya to kun ji shi ya sa ya ce arrahmanu alal arshi stawa inda kun ji wani sabon karatu cewa manzon Allah ne to abinda malamai suke cewa as-sukutu fi ma'aradil kalami ka yi shiru a mahallin da kana iya musa magana in wani ya faɗe ta to yadda ne da haka wannan gazar da wannan mutumin yake duk 'yan ɗariƙu suna ji tunda ya ce shehu ibrahim ne ya faɗa ɗayan biyu kuma ya ce shehu tijjani ya faɗa ko da ya zamantu ya musu ƙarya to ku fito ku ce ƙarya ya musu wannan maganar da ya faɗa ya ce arrahmanu al'ashis tawa manzan allah ne ba allah ba to ku ce ƙarya yake yi babu inda shehu tijjani da shehu ibrahim suka faɗi wannan magana in ko ya tabbata ba za ku iya fitowa ba ku ce ya kawo inda ya kawo to maganar akwai ta kenan ba ƙarya ya yi ma shehu nan ba sannan kai a matsayinka na musulmi mai neman gaskiya wannan sifar ta arrahmanu al-ashistawa ka sani da ita Allah ka sani da ita ko manzan Allah sanshin wannan kuna ganin kai kana ganin a matsayinka na mai neman dalili ya halatta yanzu wannan sifan na arrahamanu fas'al bihi khabira arrahamanu ala istawa qul Allah aw du'u rahman ku kira Allah ko ku ce arrahaman rahman mata da ufa lahul asmaul husna duka yanzu wannan kuna ganin ya kamata a jingina ma Allah subhanahu wata'ala kuna ganin ya kamata a jingina ma Allah subhanahu wata'ala to wannan shine sannan ga wata tabargaza ta gaba barin sata kafin in tafi wancan domin komai din duniya da lahira a ce Allah ya mai hannunsa ne komi ya bashi ya bashi hmm. Allah ke kiwa musamman wata la'uwa lardi tsayuwan kasar saman saman bakwai da kasan bakwai wai haltara amadin wanda ya rike sakafu haltara amadin ka taba ganin wanda yake rike da sama waya dafita annabi muhammadu annabi muhammadu dan Allah barin tambaye ka mai neman gaskiya rike sammai da ƙasai aikin waye Allah maɗaukakin sarki ya ce wala qadistu zi a rusulun min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadtum fa kaifa kana iqab sai ce afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu Allah wanda yake tsayi akan kowace rai dangane da abin da take aikata waye qa'imun ala kulli nafsin shine Allah subhanahu wa ta'ala idan baka gane ba a cikin suratul hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya fito karara. ya nuna cewa maganan sammai da kasai shi yake rike da su ba wani bane yake ainihin wato rike da su Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa inna Allah yamsiku samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala shi rike sammai da ainihin wato kassai saboda ainihin wato kada su gushi sai da ya fara cewa alam tara kai mai sauraron karatu baka gani ba annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi Allah shi ya hore muku duk abin da ke cikin ƙasa sai ya ci wal fulka tajri fil bahri bi amrihi teku in kaga kwale-kwale jirgin ruwa ƙato yana tafiya tafiya da horewa ta Allah da umarnin Allah din. sai ya ce wa yamsiku sama a an taqa alar ardi sai ya riƙe sammai kada ta faɗo ga ƙasa illa bi iznihi sai da izinin Allah ɗin inna Allah bin nasi la raufur rahim to yanzu kun ji ya ce shehu manzan Allah ne ya riƙe sammai da ƙasai ba Allah subhanahu wa ta'ala ba bari mu sake dawo da shi baya kuji kaɗan ka taɓa ganin wanda yake riƙe da sama ya dafe ta annabi muhammadu annabi muhammadu kun ji abin da ya ce riƙe sammai da ƙasai don allah aikin waye mu dai yanzu ga aya mun kawo allah ne ya ce wa yamsiku sama a an taƙa a alal ardi allah shi ya riƙe sama ya hana ta ta faɗo ƙasa kuma ba za ta faɗo ba ɗin illa bi iznihi sai da izinin allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zumar Allah subhanahu wata'ala ya yi magana kwatankwaciyar irin wannan wanda ya nuna cewa shi ike rike da sammai da ainihin wato ƙasai ɗin dama haka mutanen nan yanzu yanzu wannan fa wai sai ka yadda ne fa ƙiri kana ji kana kallo haƙƙin Allah subhanahu wata'ala idan baka yadda ba sai su ce maka kai ɗin nan maƙiyin Allah subhanahu wata'ala ne haka za su ce maka za su ce maka kai ɗin nan maƙiyin Allah ne Allah madaukakin sarki cewa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su rike ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba sai ya ce wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyama ƙasa gabaki ɗaya tana damƙar Allah subhanahu wata'ala ce sai ya ce was samawatu matawiyatun bi yaminihi subhanahu wata'ala amma yushrikun samma gabaki ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya tattaro shi su da hannunsa ya riƙe wanda ya dace da shi subhanahu wata'ala dama kun ji ya ce wannan sifa ce tawa ta Allah kowane tasarrufi da ka gani wallahi da annabi Muhammadu wallahi da annabi Muhammadu da wuta da aljanna annabi Muhammadu komi kowane tasarrufi da ka gani ba Allah mane kawai ke ganin dama yi shi kaltsi a'a da manzan Allah yake da wuta da aljanna bari mu ci gaba da ji mu ne annabi Muhammad Allah ke mu dai Allah wanda Allah ke nufin ganar Allah ya da su wanda ba sannan ganar ganarwa Allah ya ganar da su to Allah ka jinkirtar da su a cikinmu in kuma ka sa ka zabure mu to matsaya wajen son annabi Muhammad matsaya cikin hidiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka abubuwan su annabi Muhammadu shine komai shine komai shine kuma asalu kolo eh, kullu minhu kullu ka gani huwa lukullu minhu kullu badanan wa zahiran abin da shi ibrahim ke faɗa kenan ya nan da da abubuwa ne ci huwa lukullu minhu kullu badan wa zahiran wa bari siwahu kogin sa in akwai mala na fi wa sharabu abin shan baya gurin abun shanmu yana wajen annabi ne cinmu eh, da shanmu da suturanmu da komi da komin annabi muhammadu annabi muhammadu saboda haka wahabiyawa sun ja zuga da yawa wajen kyan annabi sun ja zuga da yawa wajen kyan annabi kaji bayan ya taɓar gazo ta haka fa sai dawo ya ce wahabiyawa sun ja zuga da yawa kuma inda da lokaci bidiyon yaron da muke sakawa daga nan za ku gane asali ba wai magana suke yi ba ta annabi a'a da zaran an yadda a ɗauka annabi shine komai wallahi wannan matsayin kuma sai sun sun raba ma su cewa shehunan kuma su ne komai bari mu ci gaba da nishi sun ja zuga da yawa wajen yan annabi sun fito da sunaye daban-daban izala ce su ne wahabiyawa su ne salafiyawa su ne duk wannan ka hada masu sunaye duk wannan kunji to a yi haƙuri watakila ko da an ga matsalar sadarwa domin komai ne garin kaduna ana ruwa to bidiyon da nake so in tafi na ƙarshe a kansa shine wannan ɗin bar ku ji magana bai kai wani yadda ake nufi ba a dole ka raba annabi da allah annabi bai raba kansa da shi ba allah bai raba kansa da annabi muhammadu allah bai raba kansa da annabi muhammadu abinda manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisul qudsi as-salatu qasamtuha nisfaini domin a salatu ita ta ce sallah azamul ibada ce sai ci qasamtuha nisfaini ita kanta sallah na kasa ta gida biyu nisfu hali rabi na wani wa nisfu hali abdi rabi na bawa na ne sallam kasamtuha eh, nisfaini nisfali wa nisfa li abdi wa li abdi ma sala to abdu annabi muhammadu ne annabi muhammadu ne masu masu ihu iyaka na abudu wa iyaka na sta'inu iyaka na abudun shi kansa labulin annabi muhammadu ne hmm. iyaka na abin da ake faɗa ba wanda ya isa bauta wa Allah annai Muhammad shi ne shi ne mana ai alhamdu kasam tuhani spaini gida biyu aka rabata alhamdulillahi aka ga Allahu kenan alhamdulillahi ya rabbu kaga rabbi lalamina ar-rahman ar-rahim malik sunayen Allah guda biyar ne a cikin fatiha kuma fatiha ita ce sallah sunaye biyar ne na allah allah rabu rahmanu rahim malik an kai iyaka kenan to shine rabin na allah ɗaya rabin kuma shine iyaka na abudu halaran annabi muhammadu kenan iyaka na abin ƙaba ƙausai ne a nan gurin domin in ka narka muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka narka la ilaha misali iyaka na abudu muhammadu muhammadu abinda zai baka casa'in da biyu ne allahu zai baka 65 ne 66 eh, ne ga 66 ga 92 shine iyaka na abudu iyaka na abudu ga yan ka ɗauki alif ɗaya ya goma alif ɗaya kafin ishirin talatin da biyu ne haka ne nunun sabai ne tamanin da biyu ne ainun nunun hamsin ne nunun hamsini ta tamanin da biyu kenan ainun shi kuma abin da zai baka ga saba'in ga tamanin da biyu ba yin ka duba zai baka ba biyu ne dal hudu ne in ka duba zai baka ɗari da hamsin da takwas ne allahu muhammadu shi ma zai baka ɗari da da hamsin takwas ne shi ake kira ƙaba ƙausaini au adana saboda haka allah bai taɓa rabuwa da annai muhammadu balla hazatan shi ne iyakan abin da wanda suke tutiyan an cire allah ne eh, ba an cire manzala ne a iyakan abu babu jahilci eh. kuma ba yadda za ka yi ka cire wannan kara ba ka ce ba haka ba haka abin yake haka yake a wajen Allah haka yake a wajen manzo Allah shi yasa as-salatu qasamtu hanis faini nisfani wa nisfu li abdi wa li abdi ma sala shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وندقنا عن محمد saboda ka a kiyaye a jinjina wa annabi muhammadu amma duk mutum da ya wa yi abin da zai ya zai iya ne amma ba ci taba annabi baci Allah yake muna magana akan adam rida bil qadari to kun ji yanzu anan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a wajen shi wannan mutumin ya ce shi ne manzan Allah da haka hadisul da ke cikin muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce qasamtu salata na raba sallah baini tsakanina da bawa na gida biyu bawan nan kuma bai ce manzan Allah kaɗai ba tare da shi ne babban bawan Allah da ya fi kowane bawan Allah girma a cikin bayan Allah sai ce fa'ida ƙalil abdu idan bawa ice alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai ya ce hamidani abdi bawa na ya gode idan ya ce arrahmanir rahim Allah sai ce asna alayya abdi bawa na ya yabo gare ni in ya ce maliki yau middini sai ya ce maddada ni abdi baya na girmama ni in ya ce iyaka na abudu shi wancan allah da yake da suna alhamdulillahi ga labzul jalala ga rabbi sannan ga arrahmanu ga arrahimu sannan ga kuma kasancewarsa maliki yau middini to sai a ce ma allah iyaka na abudu allah kai kaɗai muke bautawa kenan har manzon Allah yana wannan maukifin ba zai bauta ma kowa ba sai Allah sannan wa iyyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke neman taimakonka amma sai mutumin nan da cewa i annabi shine babban bawan Allah da yafi kowa bautar Allah yafi kuma kowa neman taimakon Allah wannan musallam ne ba wanda ya sai musu wannan amma cewa annabin shine ma ma'anar iyaka na abudu wa iyaka nasta'in rabin na Allah ne annabin ma shine iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wannan shine tsantsar kafirci da wayannan mutanen suke kai kuma daga ƙarshe kun wannan matsayin a yana nan cikin kashiful ilbas ne fa suna da wannan matsayin fa na iyaka na abudu wa iyaka nasta'in fa in ba ku sani ba fa shi yasa muka ce muku ba wai rigima bace ta suna ƙoƙarin wannan mansubin su tabbatarwa da annabi da zaran kuka yadda ya tabbata ga annabi to sai a zo a raba sai kaga wani shehi ma shi ma iyaka na abudu wa iyaka sa'in ne bari mu sake dawo da shi mutane su kai wani yadda ake nufi ba a dole ka raba annabi da Allah annabi bai raba kansa da shi ba Allah bai raba kansa da annabi Muhammadu Allah bai raba kansa da annabi Muhammadu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisul qudsi as-salatu qasamtuha nisfaini domin as-salatu ita ce sallah a zaune ibada tino sai ci qasamtuha nisfaini ita kanta sallah na kasa ta gida biyu hali rabi na wani wa hali abdi rabi na bawa na ne sallam hmm. eh qasamtuha nisfaini nisfali wa nisfali abdi wa li abdi ma sala to abdu annabi muhammadu ne annabi muhammadu ne masu iko masu iyo iyaka na abudu wa iyaka na sta'inu iyaka na abudu shi kansa labulin annabi muhammadu ne to kun ji kenan yanzu malam haris ya riga ya gama magana duk rigingimun nan da ake yi suna cewa mutane waye bai san ma'anar iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ba a yan uwa masu rubuta kwamenta wannan yana da matsala ba wai matsala yake da ita ba ku gane ita aƙidar haka take sai dai in ta kife irin su su suka iya fitowa suka faɗa kuma kun gan shi ai ba yaro ba ne ba matashi ba ne na faɗa muku akwai jayayyar da aka yi da wani a shafin sarki zaki an ce ɗalibin shi ne da ɗan anti ɗan anti ya kalli wancan ya ce kai mahajubi ne amma shehin ka na san yayi wusuli yana nufin wannan kenan to duk wanda kaga ko ɗan anti ya ce maka ya kai to ka san ya kai kuwa to yanzu wannan magana shi dai wannan yanzu an yadda ɗan ɗariƙa ne ba ɗan haƙiƙa ba ne to yanzu muna so yanzu a bambanta mana yanzu shin wannan mawkifin idan 'yan ɗariƙu ba su yadda da cewa ba maganar da shi wannan bawan allah ya yi mu mun ja mun ce iyaka na abudu allah kaɗai za a bautawa kuma wannan matsayin na iyaka na abudu ba matsayi ba ne na manzan allah matsayi ne na allah har manzan allah yana cikin masu bautar allah shi shi kaɗai sannan wa iyaka nasta'in sannan allah maɗaukakin sarki kaɗai za a nemi taimakon shi to idan kai musulmi ne musuluncin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah sai ka zaɓa shin da wanda ya ce wannan matsayin na Allah ne kaɗai shi kaɗai ike da bauta manzan Allah yana daga cikin wanda suka bauta ma Allah balma ya fi kowa bautar Allah wannan yasa Allah ya dinga kiran shi da abdu a surar da ta biyo baya wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina sannan ya kira shi da abdu a suratul furqan eh sannan ya kira shi da abdu a suratul isra'i subhanallazi asara bi abdihi al-abdu a suratul al-kafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba al-abdu a suratul furqan tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi al-abdu a suratu ainihin wato zumar Allah maɗaukakin sarki ya ce alaihi sallahu bi kafin abda al-abdu a suratul najmi fa auha ila abdihi ma auha al abdu a suratul hadidi huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin al abdu a suratul jinni wa annahu lamma qama abdullahi shi yasa a nan gurin sai da ya kawo lafzul jalala sannan sai yi idafar annabi zuwa ga bautar sai ce kama abdullahi bawan Allah Allah ya kira shi to manzan Allah shine wanda yake fi kowa bautar Allah sannan fi kowa neman taimakon Allah duk musulmin da ya faɗa haka duk duniya waye za ta ja mai amma ka ce wannan matsayin na iyaka na abudu daga farkon fatiha zuwa nan ne na Allah amma daga iyaka na abudu nan kuma na manzan Allah ne to wannan duk mutumin da ya itikadin wannan ban san wani abu da haka masu magana kafirci buɗe ƙofarsa matsala ne sannan kulle ƙofarsa matsala ne mutumin nan ya faɗi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira manzan Allah da Allah kuma mun ce ga aya idan kiristoci za su ce wa annabi isa Allah Allah ya ce masa kafirai ne to ban ga dalilin da zai sa duk wanda ya ce wa annabi Allah shi ma kafiri ne sannan wannan matsayin na iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya ce matsayin manzan Allah ne shi ma to yanzu ya rage wa mutum dama mun faɗa muku mun ce ɗari kunnan musulunci ne da kishiyar musulunci amma ka zo aka sa masa wata irin riga ake shigowa da mutane ita ya rage naka yanzu sai ka zaɓa yanzu ka bi wanda kai kake ganin ya fi maka sauƙi shi za ka bi wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu 'yan uwa ban fara karatun nan da wuri ba sai wajejen sha ɗaya duk da haka na ja awa ɗaya da minti takwas zan tsayar da shi in akwai buƙatar in ƙara yin sharhi da bayani zuwa gobe da izinin Allah zan ƙara yin sharhi da bayani wadda haka duk ya gama rigima a ya gama kar ma ka ɓata ma kanka lokaci da annabi da shehunai su ne iyaka na abu da a wajen waɗannan mutanen nan to shi yasa kaga su ya tashi lokacin da za a ce Allah kaɗai za a nemi abu a gurinsa a abin da ba wanda zai iyawa sai Allah domin in aka tafi a haka to suna ganin cewa sun gina ɗalibansu aka to girman su fa zai faɗi ba wannan shine maganar da ake ciki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yan uwa a yi hakuri garin Kaduna yanzu haka ana ruwa kamar da bakin ƙwarya kamar yadda Bahaushe ke cewa zan yi ƙoƙari zan tsaya a nan abin na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana sai mun haɗu da ku gobe idan Allah su ba. shin yaron da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya musulunta baligi ne ko ba baligi ba sannan kuma eh, ya ce sannan kuma ba yahude wanda ya balaga wanda bai balaga ba idan ya mutu wuta zai je ko ba wuta ba ya ce saboda wannan hadisin ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala tambaya ta farko yaron da aka kira shi zuwa ga musulunci bai yahudiyan nan ya balaga ko bai balaga ba imam bukhari ya kawo hadisin a karkashin babin hal yu'rabu ala sabil islam shin ana tallata wa yaro musulunci kaga ya nuna bai balaga ba kenan an ce asabi wanda bai balaga ba haka nan cewa da aka yi gudamun ba a ce shabun ba ba ce matashi ba aka ce yaro shi ma yana nuna wato ainihin bai balaga ba amma dai ya kusan balaga saboda in an ce in an ce wa mutum sabiyun ko gulamun to larabci yana ba da bai balaga ba amma an ce masa shabun ko kalun ko shekun to kaga wannan shabun wanda ya balaga kalun kuma wanda ya abin shi dan adam yana da matakai guda bakwai ne nake tamani ala darajatun nasi سبع فأملي ففي كل هون ففي كل حين لونه يتبدل فطفل ربيع صبي غلامه فشاب وكال ثم شيخ فتكمل so da haka lokacin da mutum ya faɗo duniya ana ce masa tiflun kawai in ya dan fara shan nono sai a ce rabi'un in aka yaye shi sunansa sabiyun in ya girma ya kusan balaga ya wuce shekara bakwai ya kusan balaga sai a ce masa gudamun idan ya balaga sai a ce masa shabun in ya kai shekara arba'in sai a ce masa kahalun daga nan idan ya tsufa wato ya wuce sittin kenan sai a ce masa shehu ya zama tsoho kenan to hadisin da ya yi amfani da gulamun ya nuna kenan yaro ne wanda wanda bai balaga ba kuma haka manzo sama ya ga Amr bin Salama ya gulamu inni uallimuka kalimati a ya gulamu sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yake cin abinci da shi kaga yace masa yaro don lokacin bai balaga ba haka abdullahi bin abbas ya ce masa ya gulamu inni uallimuka kalimatin ifadillah ya faska kaga lokacin shi ma bai balaga ba saboda haka a zahiri dai wannan bai balaga ba na'am sai kuma me sa ta bi. bai bude in ya mutu bai balaga ba wuta zai tafi ko yaya wallahu alam ba wanda ya sani domin malamai sun yi sabani yaran musulkai yaran kafurai shin aljanna za su tafi direct ko kuma jarraba su za a yi ubangiji ta ya ce wa makon namun mu'azzibina hatta nab'asa rasul ba ma azabtar da mutum sai mun aiko masa manzo yaro kuma bai kai ya gane wai maganar manzon Allah ya alaihi ba bai kai ya fahimta ba sannan kuma akwai hadisin rufiyatil aqlamu an salasin an dauki alkalami daga mutum uku daga ciki akwai wa anis sabi hatta ya talima yaro sai ya balaga in ba ka ba kama shi da laifi a sai duk kafurcin da ya da shirkan da yi ba zai yi laifi ba to wasu malayan suka ce yaran kafuran nan ranar alkiyama su za su zama masu yi wa 'yan aljanna hidima to kaga aljanna za su tafi kenan kaga aljanna kan ko ni za ka yi wa hidima ai <laughs> ai ka more kenan ko saboda haka kana cikin daula wasu malayan suka ce a jarraba su za a yi jarraba su za a yi alahira Allah ta'ala zai ce ku je ku shiga wuta to duk wanda ya kama hanyar shiga wutan nan to musulmi ne dama a duniya an ce musulunta zai musulunta shi sai tafi aljanna wanda ya ce bai zai je ba to dama kan kangararre ne a duniya an ce musulunta bai zai musulunta ba shi sai tafi wuta haka wasu malaman suka tafi amma wallahu alam Allah ta'ala shi ya sani